Welcome to Hausawa Kano TV. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu yanzu shugaban 'yan bindiga wato Bello Tarji da yaransa sun kama sojojin Najeriya guda biyu inda suke ƙoƙarin kashe su. Ku ci gaba da sauraron mu ga cikakken bidiyon yana zuwa. Wani waje daga sassan Najeriya wato Zamfara suna fama da matsalar rashin tsaro. Amma Buhari ya gaya wa dakaransa wato sojojin Najeriya da su dukufa ka'in da na'in sai sun nemo inda 'yan ta'addan suke. Bello Turji ya mai da martani. Ya mai da martani ya ce, ba za su taɓa bari a kama su ba har sai sun cinye garin wato zamfara. Domin samun ci gaban shirin, ku biyo mu a Hausawa Kano TV. ku ce. Mun gode.